wato abin da yake faruwa ni tunda na fara wannan sana'ar tsawon lokaci babu abin da na fi sha'awa irin gamu da wanda yake sukata dalili na kuma shine a cikin wannan masana'antar a kowane lokaci idan ka wayi gari kowa ya banka yake yi to abin da kake yi na kokari abin da kake dan taimako to fa zai yi ƙasa saboda za ka wayi gari ka ganin kamar ai ko tari kawai ne ma ana so amma daga inda ka fara karo ka fara gamuwa da wanda yake sukar abin da kake yi to daga za ka fara tunanin me yasa yake sukar sai kai ta yunkuri kaga cewa sai ka fito da wani abu na musamman wanda shi ma mai sukar nan zai dan sassauta ba fa zai iya daina bara abada saboda ko me za ka yi ba wani mutumin da yake ɗari bisa ɗari perfect dan adam mutum da yake bincike kana so ka ce min kana so ka ce min kenan wato ita suka wani mataki ne na ƙara ƙwazo da gyara a cikin ƙara ƙaimi to bari ma ƙara warware maka al'amarin dan me yasa idan mutum ya hau doki ya tafiya dokin nan baya kwazo baya nagarta baya ƙaimi sai ya soke shi kana ɗaya daga cikin jigo ko kuma ce wasu filas da ya kasance suka gina wannan masana'anta kuma duba da cewa ka samu shekaru da dama kuma ka ba da gudunmawa tun na tsawon shekaru da yawa a cikin wannan masana'anta wanne irin matsaloli kake ganin masana'anta take fuskanta to babban matsala guda ɗaya ba ta wuce ta wato rashin ilimi ba wannan wani al'amari da na ce rashin ilimi ba ina nufin wai ah, kamar tafiya ta jahilci ba duk abin da mataki da wannan masana ta taka da matsayin da ta kawo yanzu kai da ma gauraya da kaga ana yi yanzu idan ba da babu ilimi ba za a iya taka wani matakin da za a gauraya ba har ma wani ya gano me kake yi ya zo ya soke ka wani kuma ya gano me kake zo ya goyi bayan ka ah, wancan ilimin da nake magana ina magana ne akan masu kallon mu su koyi ilimi su yi karatu su koyi ilimin kallon namu mu kuma da muke yi mu koyo ilimin sana'ar mu koyo ilimin daukan hoton mu koyo ilimin acting din ma'ana jarumtaka taka rawar mu koyo ilimin rubutun to sai a tafi daya sai ga komai ya zama ana gauraya cikin jin daɗi watakila wani mai kallo zai ce a ya kamar ya ilimin kallo to bal da ake ta kwallon kafa da ake tara dumbin al'umma a kalla a duk duniya masu kallon wanda duk bai da ilimin kallon ta shi yake wahala saboda haka ilimin kallonta shine duk abin da kaga alƙalin wasa yayi a cikin wannan wasan kai mai ilimin kallon ka san dalilin kuma ka san ya kamata ya ka to amma fa wanda bai da ilimin fa da ya ga an yi kuma zagi yake ta hayaniya akwai kalubale da dama da masana'antar gaba ɗaya da jaruman suke fuskanta wurin labarai eh, labari kaga an fara shi da daɗi ya zo tsakiya ya kare haka dai wurin suturu wurin rawa da waka me za ka yi cewa kan wannan to wato ka san ita mota kullum tana ɗaukan fasinjan inda za ta ne kawai ba za ta taɓa yanzu idan mota za ta tafi za ta tafi lagos ba ta ɗauki fasinjan kwatana ba ba ta ɗauki fasinjan abu a wannan ba in kaduna ba na lagos ɗin za ta ɗauka in kuma ka bar wannan hanyar za ta je kaduna ba ta ɗauki fasinjan da zai tafi katsina ba domin hanyar ta bambanta masu shirya fina-finan nan har a kowane lokaci kullum suna jin ra'ayin al'umma ne sai ka ji wani shi ya fi so a yi masa fin ɗin barkwanci shi kawai ke so ya gani to su kuma saboda mafiya yawan wanda suke cikin harkar fina-finan akwai wanda suka shigo harkar don kasuwa neman kuɗi suke yi saboda haka sai su yi abin da ake kira a turance fantasy sai su yi labarin don su nemi kuɗin kawai ba don zai koyar da wani abu ba don kuma zai nuna wani al'amari ba saboda haka sai ayi yi shi ka ga an yi shi wani lokacin barkate kawai kuma a siya kuma a kalla a yi ta dariya a yi ta jin daɗi ana ta to amma wasu daga ciki sai kuma su yi labarin su yi duka biyu ko duka uku mai duka biyu ko duka uku za su rubuta labarin ya yi tsari ya yi ma'ana ya kuma za su iya kare kansu wajen gabatarwa idan an zo gabatar da shi za su yi wa addini aiki a cikin labarin domin za su ɗauko wani al'amari da hadisi yake magana a kai na misali muhimmancin riƙe amana sai su yi a fim ɗin su nuna wanda ya fahimta ba zai gane sun yi wa addini aiki za su nuna zamantakewa ta al'adu na hausawa sai kuma bahaushe ya gani ya gane wanda da shi dan boko ne ma ba bahaushe ba ne zai zo ya gani sai ya ce da can ashe bahaushe ga yanda yake yi kaga an kara a nan gurin za kuma su samu kuɗi to mu zo tun da ka jima kuma ka fito a cikin fina-finai masu yawa idan na ce ka zaɓi fitattu uku a cikin fina-finan da kai daga ina za ka fara wai to bari fara da wani shiri wanda ya zama mun kalubale a gare da kuma ina da zaton eh, shine kusan kamar shirin da na fara da taka rawa a cikinsa na farko ne a harkar home video a home video ah, shine inda so da kauna asalin sa littafi ne na ado ahmed gidan dabino to wannan labarin a wannan lokacin gaskiya barin da wani labari kamar sa domin shine zamanin labari na farko da aka ya fara shiga kasuwa ya ruɗa kasuwanni na kusan arewacin ƙasar nan da kuma inda hausawa suke akwai labari eh, da aka yi na gargajiya ne wanda gimbiya fatima wanda shi kuma kama sa'an wannan ne tare suka tafi to sai na biyu akwai wani fim wai shi eh, a gimbiya fatima ba ni a ciki misali na kawo ah, allura da zare ah, shi kuma allura da zare taka rawa ne ta sarauta a cikin fim din saboda haka sai ya zama na ya shiga zuciya ta yadda ya kamata to sai wani fim wai shi farar aniya me kake tunanin wace kalma ce za ta zama a bakinka ko kuma a wani aiki da kai na fim da kake tunanin ko da bayan ba kai kake da bukatar a tunaka da wannan kalmar ko kuma wannan aikin da wato wani fim ne wai shi sandar kiwo sandar kiwo sandar kiwo wato fim ne wanda dalilinsa dalilin wannan fim ɗin aka samu wasu mata guda biyu turawa ya da kanwa suka musulunta a holland an je an yi premier show na fim ɗin shi kuma fim ɗin an yi shi ne a kan 'yancin 'ya'ya mata a musulunci da suka kalla suka ce a ah, dama mace tana da 'yanci a musulunci saboda fim din akan haka aka yi shi shine gundarin labarin shine kashin bayan labarin kuma a haka aka warware abin har aka gano cewar ga yanda abin ya kamata ya zama ga kuma yanda ake ɗaya ta zama amina ɗaya ta zama aisha kai ne malamin kanka kai za ka rubuta jarabawa da kanka kuma kai ne za ka yi makin wannan jarabawar in aka na baka dama ka yanke wa kanka maki daga ɗaya zuwa ɗari nawa za ka baka nawa za ka ba kanka a iya kwazon ka da masana'antar shirin fina-finai zan baka yana saba'in cikin ɗari to jama'a da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo ɗin domin kallon sauran videos ɗinmu ka danna subscribe